Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu na cewa ƙasar Faransa za ta kwashe gaba ɗaya 'yan ƙasarta daga jamhuriyar Nijar, kuma ƙasar Faransa ta ce duk wani bature da ke son ficewa za ta taimaka masa ta ɗauke shi ta kai shi ƙasarsa kyauta a cewar Faransa. Idan da yi ba ku ba, a jiya ne shugaban juyin mulkin sojin Nijar ya ba wa Faransa umarni da ta gaggauce ficewa daga jamhuriyar Nijar inda ya ƙara da cewa kada Faransa ta ƙara haƙar wani ma'adani musamman ma na uranium da sauran arzikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Shugabannin juyin mulkin sun zargi Faransa da zama kaska mai shan jini wacce ta kwashe shekara da shekaru tana shan jinin albarkacin ƙasa na jamhuriyar Nijar da kuma ɗimbin arzikin da Allah ya yi wa jamhuriyar Nijar wanda a karo na biyu ƙasar sojojin juyin mulkin ƙasar Nijar suka fara kamen duk wani wanda suke zargi da hannu a wajen haɗa baki da Faransa domin zuwa a yaƙe su a kuma dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da jamhuriyar Nijar lafiya ya kuma haɗa kawunanmu ya ba mu shugabanni na gari amin summa amin.